na a ranar Laraba kamar yadda jaridan Daily Trust ta rawaito kwamishinan INEC na kasa kuma shugaban kwamitin yada labarai da wayar da kan masu kada kuri'a Sam Olumekun ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar. Sam Olumekun ya ambato Professor Sam Ogu kwamishinan INEC na jihar Benue yana cewa matasan sun mamaye ofishin ne da misalin karfe biyu na rana yayi nuni da cewa ko da yake ba a samu asarar rayuka ba barnan da aka yi wa ginin tana da yawa kamar yadda shafin jaridan The Punch ta rawaito zanga-zangan ta yi kamari inda aka lalata wasu cibiyoyin gwamnati ciki har da ofishin INEC. Kwamishinan INEC na jihar Benue Professor Sam Ogu ya rawaito cewa an kai harin ofishinmu a Sankara hedikwatar karamar hukumar Ukum tare da kona shi duk da cewa ba a samu asarar rai ba an yi wa ginin barna sosai an lalata kayan ofishin da sauran kayayyaki da suka hada da janaretoci guda goma akwatunan zaɓe guda ɗari uku da rumfunan kaɗa kuri'a guda ɗari biyu da saba'in a harin inji Samuel Olumekun Mm. A halin da ake ciki, gwamna Aliya ya ayyana dokar hana fita a karamar hukumar Ogun sakamakon zanga zangan da aka yi. Jam'iyyar NNPP a Najeriya ta baranta kanta da zargin rubuta wasiƙa da Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi ga 'yan majalisunta a na tarayya. Jam'iyyar ta ce Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya rubuta wasiƙan ga 'yan majalisa domin sukar Bola Ahmed Tinubu kan dambarwar sarautar Kano. NNPP a cikin wata sanarwa ga shugaban majalisar Godwin Akpabio ta ce ba da nyawunta Kwankwaso ya yi hakan ba kamar yadda The Guardian ta rawaito. Wata kungiya ta bangaɗo cewa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya rubuta takarda inda yake umurtar membobin jam'iyyar na NNPP su tasa Tinubu a gaba kan zargin hannu a rigimar masarauta. Shugaban majalisar Agu Gilbert da sakatarin sa Comrade Ogini si Sunday sun bukaci majalisar da yi wasi da ga umarnin kwankwaso kamar yadda leadership ta tattaro. Mun samu labarin wata takarda da ke yawo da saka hannun Dr. Ajuji Ahmed da aka rubuta ga majalisar tarayya. Muna so mu tabbatar da cewa wasikan da Dr. Ajuji ya rubuta ba ta da alaka da jam'iyyar NNPP kuma ba tare da sa sahalewa rayuwarta ba ne kan maganar rigimar masarautu lamarin yana gaban kotu kuma soma bakin majalisa kawai kara roro ta wutar rikicin zai yi in ji jam'iyyar nnpp jam'iyyar ta kara da cewa ta himmatu wurin tabbatar da kawo ci gaba a najeriya da inganta rayuwar al'umma a kasar yanzu dai akwai rigima a jam'iyyar nnpp kowane bangare yana ikirarin shi yake rike da jam'iyyar yayin da ake ci gaba da shiryan tsohon gwamnan ikiti adoyele fayoshe an bankaɗo wata badakala wani mai ba da shaida a kotu ya bayyana yadda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro sambo da suke ya ba fayoshe naira biliyan ɗaya da ɗigo biyu abubakar madaki mai bincike a efcc ya faɗawa faɗa wa alkalin kotu cewa da suke ya ba fayoshe kuɗin domin batar da ainihin tushinsu wannan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da tuhumar tsohon gwamnan fayoshe kan badakarar naira biliyan shida da ɗigo tara tun farko hukumar efcc ta gurfanar da fayoshe a gaban kotu a watan yulin 2019 kan tuhume-tuhume har guda sha ɗaya har ila yau tun farko shari'ar tsohon ministan tsaro misiu abanikoro ya faɗa wa kotu cewa da suki ya umarce shi da ya tura kuɗi har naira biliyan ɗaya da ɗigo biyu abanikoro ya ce an umarce shi ya tura kuɗin ne daga asusun tallafi na musamman na boko haram madaki ya ce ba kamar yadda fayoshe ya yi ikirari ba cewa kuɗin kamfen na pdp ne an gano daga cikin kuɗin makamai suke a mulkin Goodluck Jonathan. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi wasi da rahotanni da ke cewa an kai harin kunar bakin wace a hanyar Kaduna zuwa Abuja a ranar Laraba. Hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kwamishinan ma'aikatan tsaro da harkokin cikin gida Samuel Arwan ya fitar. Jaridan Tribune ta ce Samuel Arwan ya raba sanarwar ga manema labarai a ranar Laraba a Kaduna. Kwamishinan ya bayyana cewa ko kaɗan babu kamshin gaskiya ga rahotanni da ake yaɗawa kan harin kunar bakin wake kamar yadda Sahata Reporters ta tabbatar. Hankalin ma'aikatarmu ya kai kan rahotanni rahotanni da ake yadawa dangane da faruwar harin konar bakin wake ko makamancin haka kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. ma'aikatar tana so ta fayyace cewa ya zuwa lokacin wannan sanarwar karfe biyar na yammacin laraba uku ga watan yulin 2024 babu wani abu makamancin harin kunar bakin wake ko akasin haka da ya auku a hanyar abuja zuwa kaduna jami'in tsaro da majiyoyin leken asiri da ke kan hanyar sun gayawa gwamnati dukkanin halin da ake ciki Rahotanni kai harin ba komai bane face zallan kuskure jami'in tsaro da aka girke kan hanyar abuja zuwa kaduna da ma yankin baki daya za su ci ci gaba da sanya ido domin tabbatar da tsaro 'yan kasa da matafiya inji Samuel ruwan To ma sauraro, kai kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna ruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.